wannan yake tambaya dangane da aure mutum ne ya haifi ɗaya biyu garba da aliyu ali ya haifi Rashiya garba ya haifi isa rake ta haifi aisha akwai aure tsakanin aisha da isa ko babu akwai ko babu akwai wa yake babu eh wanda yake haihuwa aka yi masa sai tara mutane don su taya shi murna sai ya yi walima sai aka ce a yi walima sai zai idan mutum ya yi aure ina so ma wata su tsarin bayani taron suna malamai suka ce in za ka yi taron suna akan waikewa addini ne ko ibada shi ne suka ce jida amma suka ce dan murna za ka yi abinci mutane a zo a ce akan jan daɗi dan murna wai ba wai dan sake ce a ibada ba suka ce babu komai ko ko haramun ne eh me yake ba me ba me ba na da kime har wata shayar da kare Allah ya sa ta aljanna da rukawa mutane a cikin su a ke ba lada ka tara mutane kai mutane su ba ka da lada eh wannan ya ce da Allah na so a yi da game da tsaye da gemu in tsaye da gemu zai kawo da tsakanin ta da ta ya zai ba mun sha magana akan wannan ba aka ce sai yaya sai hakura ko ko ya yi kafirci bai kafirci ba ko wannan kuma uban ya zai iya kai ya je ma ƴarsa sadaki ba zai iya ba zai iya ai ba wani ne da matsalar da muka tauna jiya mutum mai kudi zai gina gidan masallaci a gidansa ko kuwa aka ce zai iya daukar masu gadi ko sai aka ce ai sanadiyar sallar ta shi kadai Aya ya hana masu gadi kenan to shi da sai wasu ce a ah, to malam ga na sarki na sallah dogare na tare da shi sai ya gama shi ne ke hukuncin wannan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba yaya maganan ba ta fitowa sosai ha ha ha ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko bai mai kuka faɗa ko ah, kaji wannan yake sanadiyar rashin masu gadi ko dogarawa ne ko masu gadi mutum ne sai na umar na ce sallah tsohu a madina wani ya zai maka mai ya kashe shi ba haka bane to shi yasa duk wanda yake kamar sarki ko wani shugaba wanda yake ana shakkar ana shakkar kawai ne zai masa wata illa ko yanzu ka je makka za ga limamin makka ana sallah sojan ɗaya ɗan sanda ɗaya ko biyu ko suna je suna gane shi har ya idan da sallah sa'annan su je su yi ba haka bane haka dole a ga a samu limamin yana sallah ko ko sarki ko wani abin nan duk wanda ake shakkan cewa akwai wani abu da zai zai faru to shi a sawa yan na gadin in aka idan da sallah su masu yanki nasu jam'i ko ko su yi su kai tsayewa akan haka ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba babu wani jayayya ko akwai jayayya hajjar in ka je makka haka da rasu tare da cewa makkan nan a yanzu in fa ka je cikin makka hakan babu ko shakka za ka gani cikin makka jama'a duka yan makka jama'a kita yin islam akwai wani abin da ake jin shakka to amma saboda makka miyagun mutane ai suna koyewa ne suna sajewa ne cikin jama'a ko sun fi abin da za su yasa don ana shakka sarki kar a zo wani abu ya taba lafiyarsa ko limami wani abu ya taba lafiyarsa ko mene ya taba bakin sa ake sa yan agaji